بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا شيني مجلس من hudu a cikin karatun wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi kuma in ba manta ba muna cikin babul ikhlas wanda za mu tashi hadisi na hudu shine hadisin na na aisha allah ya kare yadda a gare ta malam ya ce wa an أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نبي حكمة شيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري wa an ummul mu'minina ummi abdullah arwaito daga ummul mu'minin ummi abdullahi aisha ta radiyallahu anha nana aisha Allah ya kare yadda a gare ta wannan alkunyar ummi abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ibada shawarar ta yi alkunya da abdullahi wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna zaune tare da nana Aisha sai take cewa da shi ala tukannini ya rasulullah ba za ka yi min alkunya ba tunda ita ba taɓa yiwa ba har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya ba ta haihu ba sai manzon Allah ya ce da ita ki yi alkunya da ɗanki abdullahi wani abdullahi ake nufi abdullahi bin zubair ɗan gidan na na asma'u kunga ɗan ƴar uwarta kenan to wannan shine ne dalilin da isa ake cewa da ita ummu abdullahi ba don ta haihu ba na na isha allah ya ƙara yadda a gare ta a cikin matan duniya duka da matan da annabawa suka aura babu matar da aka zalunta aka cuta irin na Aisha wanda kuma har yanzu ba a gushe ba ana zaluntar ta wata rana ta yi kuka take cewa duk wanda ya taɓa mutunci na to kada ya ƙara ziyartar manzan Allah saboda idan ka taɓa mutuncin na na kuma wata rana ka je ka tsaya a kabarin manzon Allah ka ce assalamu alayka ya rasulullah a cikin ɗakin ta ita ita kadai ce matar da take cewa muna lullube a mayafi ɗaya tare da manzon Allah aka saukan masa da aya babu wata matar da ta samu wannan darajar sai na Aisha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce matar da aka karɓi ran manzon Allah yana rungumi a jikin kirjinta wannan shi ma bai ishe ta daraja ba bai ishe ta falala ba to wata rana kamar yadda zuwa cikin sahihul bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da ita urituki fil manami marratayn sau biyu ana kawo mun hotonki a mafarki a ruwayar hadisin yake cewa an tallafo ta a cikin wani mayafi na alhariri wasu mutane suka tallafo ta suke cewa hazihi zaujatuk wannan fatin kafin ma ya aure ta hazihi zaujatuk aka gaya aka sau ɗaya yi mafarki sau biye mafarki sai ke cewa in wannan mafarkin daga Allah yake Allah zai tabbatar da shi wannan tun ana maka ne kafin ayi hijira ita na na aisha akwai wanda ake cewa da shi jubair ibn mut'im ya nemi sai da na abubakar ya aura masa ita saboda kun san koda suna mushrikai a wancan lokacin Quraishawa suna bin asali in za ka auri ya akan ce ka bincika ka bincika yar wace ce domin kada ka auro yar kananan mutane sau da aka yaje ya nemi kamun kafa ita da Allah ya yi kamun. aka kuma yi masa kamun aka yadda shi ne sai da na abubakar ike cewa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulla ka bani dama in zare ta in subale ta daga wannan kamun da aka yi jubairu bin mutsayi mun aura maka ita kuma haka aka yi annabi sallallahu alaihi sallam aka ɗaura masa aure da ita tana 'yan shekara shida sannan bayan an je madina a shekara ta uku ko shekara ta biyu ya tare da ita tana 'yan shekara tara kuma ita kaɗai ce budurwa a cikin matayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zauna tare da manzan Allah shekara ɗaiɗai har goma sha shekara tara tare da manzan Allah domin sun ce shekara tara ko shekara goma domin ta annabi ya bar duniya tana yan shekara goma sha takwas shekara ta goma sha takwas na na'isha kenan radiyallahu ta'ala anha ana cewa da ta ummul mu'minin saboda Allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani yana cewa annabiyyu auladil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum mata yan manzon Allah uwaye ne ga mummunai duk wanda yake na Aisha ba baba sabar bane ba mummuni bane ko malamai suka ce duk wanda iso kina na Aisha to ya samu matsala a cikin imaninsa Khalifa Ma'mun an kawo masa mutane guda biyu ɗaya ya zagi na Fatima ɗaya ya zagi na Aisha sannan ina khalifa ɗaya daga cikin khalifofin Banul Abbas sai ce kai da ka zagi na Aisha aje a sare maka kai aka ce ya za ka yi haka kai kuma da ka zagi na Fadima tafi Allah ya isa sai aka ce ya za ka bambance wannan yar manzon Allah ce wannan matar manzon Allah sai ce wannan matar manzon Allah ce Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya taba taba ta ya ƙara taba ta igaya mata bakar magana ya shiga uku kuma ya ƙaryata alqur'ani dan haka nace a kashe shi wancan ko ba mu da nasi so da haka Allah shi ya san yadda zai yi da mutum so don haka wasu ma Umar dan Abdul Aziz cewa yake duk wanda iza gina na Aisha yayi ridda ba za a auri yarsa ba ba zai auri yar musulmi ba to ita na na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya daga cikin matan da suka fi kowane mata sanin ilimin fiƙihu na addini wata rana kamar yadda ya zuwa cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam bin al-as radiyallahu anhu yazo gurin sa yace ya rasulullah man a an-nas ilaik wa ka fi so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Aisha wa ka fi so a cikin mutane sai manzon Allah ce Aisha sai amur dan as yake cewa a'a ba cikin mata ba minar rijal a cikin maza sai ce abuha babanta yace sai nayi shiru da baki na wata rana kuma irin kishi na mata ya hada ana ganin kamar annabi yana fifita na na isha ko ina kanka sai mata suka hadu su takwas suka kirawo fatima domin sun san matsayin fatima a gurin manzan Allah suka ce je ki gurin babanki ki gaya masa da Allah mu yadda ake wa nana Aisha muna son a daina sai manzo Allah ya je tada da nana Aisha tana ciki tana cikin ɗakin suna tare sai ta zauna ta sallama bayan sun gaisa ta ce to matanka ne suka turo ni suka ce suna son da Allah suna na Aisha dinnan yadda ake mata suna son dai a rage sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta Fatima tace na'am sai ce kina son abin da nake so ta ce ni ko nake son abin da kake so yace to ki kaunaci wannan to da haka sai ta tashi ta je ta same su ta ce da su to kun ji ga abin da ya gaya mun sai suka ce ke ne baki iya magana ba ki ce da shi komai ba ma ballanta na a ce za a samu dan wani abu ki ƙara koma ta ce har abada ba zan kare masa magana game da na Aisha ba domin na san matsayinta a gurin sa sai suka dauko Zainab bintu Jahash ita ma matarsa ce suka ce toke tafi ta zo ta zauna ta ce ta ce matanka ne suka turo ni suka wakilto ni Nima kuma ina ciki muna son a samu daidaito tsakanin mu da Aisha saboda haka da ta game manzan Allah magana sai ta tashi kuma kan nana Aisha ta dinga irin abin da mata suke yi din ta hau kanta ta dinga ta takarta nana Aisha sai take kallon idan manzan Allah tana ta kallon idan manzan Allah sai manzo Allah yi haka ita ma sai ta tashi ta ce na fahimci ya bani dama in rama so da haka ta ce na tashi ni ma na dinga tashi mata har sai da ta yi shuru ta kasa magana wannan shine ake cewa akwai nau'i na mutane aka bata musu in dai ba za su yi zalunci ba ka basu su rama saboda wani idan bai rama ba sai hawan jini ya kama shi shi sa na na ishara ta yi wannan sai manzon Allah yake cewa ha ibnatu siddiq yace ita ce yar abubakar ce saboda haka an mata ya bari an rama wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairun lisabir in kuka hakura dai shi yafi amma dai in ba dai laifin an maka kadan rama amma kada ka ketare iyaka wata rana suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa Aisha malaika Jibril ne gashi ya zo ya ce yana gaishe ki sai na Aisha ta ce wa alaina wa alaihi salam ta amsa masa gaisuwar da yi masa to kunga wannan zai nuna maka matsayin nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta saboda haka alama ce ta raunin imani ya zamanto kana taba nana Aisha domin Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa aurawa annabinsa matan da ba su dace ba kuma tsarkaka ba ne domin ya ce alkhabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibati ulaika mubarrauna mimma yaqulun duk abin da ake rabawa game da nana Aisha ko su daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba haka suke ba duk kuma wanda idawo ita ya haka suke to ya karyata Allah wanda ya karyata Allah fa ya fita daga addinin musulunci shi sa sai ai taka tsantsan shi sa cikin littattafan mu da muke karanta na fiqh tun a cikin risala ake cewa wal kaffu amma shajara bainahu duk abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruwanka aka ce wasu mutane ne wanda baka sani ba Allah ya tsinkaye zuwa sai ya ce ku je ku yi abin da kuka ga dama kai da ka zo a wannan zamanin fa ka ji da rigimarka da ta ƙasarku da ta garinku da ka na duniya da kai da shugabanninka da waya ka ƙara tsaya a nan gurin ya ishe ka kuma arnan duniya da kafirin duniya ba su ishe ka faɗa ba sai ka tsallaka ka koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma gurin wanda Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina duk inda Allah yake al mu'minuna cikin alqur'ani suwa yake nufi sahabban manzon Allah duk wanda ya shigo bayan su ya shigo ne taba'an ba shine asali ba waɗancan su ne asali saboda haka dole sai mun yi kaffa kaffa mun kame bakinmu in ba haka ba sai mu fada cikin hallaka mu fada cikin musiba nana isha an ce ta rasu tana yar shekara hamsin da takwas wasu kuma suka ce a'a sai da ta shekara sittin da shida a duniya sannan allah ya mata rasuwa kuma matayen manzon allah a wannan duniyar su ne matayensa a aljanna don haka sai mu kiyayi magana game da matayen manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana ɗaya daga cikin matan da duk lokacin da ake neman wata fatawa ta addini wacce ta yi zurfi gurinta ake zuwa saboda manzon Allah ya jiya a ɗakinta kuma ta kusanci manzon Allah da yawa amma an ce hatta abin da ya shafi haɗa haɗen magunguna a lokacinta ba a samu wacce tafi ta sani ba so lokacin da manzon Allah ya kwanta rashin lafiyar da bai tashi a cikin ta ba duk wani mutum wanda san yana da wata ƙwarewa ta magani sai ya zo zai ce aje a hada masa kaza a kai masa ita ake kai wa tunda tana sa ita za ta haɗa saboda aka sai ta zanto ta yi fice a fagen abin da ya shafi haɗa magunguna da sanin ilimin addini sannan ga ta da alheri wata rana mu'awiya ya aiko mata da dinare miliyan ɗaya tun a wancan lokacin ba a kirgan miliyan sai dai a ce alfa alfa haka ake cewa dubu sau dubu sannan abdurrahman ibn abu shi ma ya taba kawo mata dinari dubu casa'in dubu ɗari tara kai ya kawo mata dinari dubu ɗari tara ta ɗauko wani mayafinta aka dinga keta ana ƙulla kai gidan wane kai gidan wane kai gidan wane sai da aka ƙarar da shi ba ta ajiye komai lokacin da aka mata dinari miliyan ɗaya da ta dinga rabawa sai bayan an kira sallar magarba ta ce da baiwarta dan ka mana dan dabino sai ta ce ai babu ta ce a ah, ina ce an ka dinare miliyan ɗaya ta ce ai kika ce in raba na kai kaza ta ce baki rage mana na dan gurasar da zamu ci ba ta ce ban rage ba ta ce alhamdulillah aka ɗebo ruwa aka sha aka haƙura wata rana wasu wanda za su yi mata fatawa sun zo gurinta za su yi fatawa sai suka ji ta tana sallah tana fula da rana gagal gagal fa ta ɗauko faɗin Allah fa mannallahu alaina wa wakana azabar samum tana ta maimaita wannan ayi tana kuka har suka gaji da zama suka tafi kasuwa suka dawo tana ta kuka tana karanta wannan saboda tsoron su da Allah kasancewa ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinta a gurin manzon Allah bai sa ta yi sakaci wajen bautar ubangiji ba to da muka zo a ƙarshen zamani ya muke a wajen bauta alakar mu da Allah bautar mu da ubangiji ƴan nafulfulin ma da ake kusa zuwa hala suke mana sunanin rawatib wanda da su ne ake cika farillar da ta samu tawaya ka ce Allahu akbar ka tafi kaso furmi ko ba haka bane ka ce Allahu akbar ka dura wani ashar a zuciyarka so da yana jin haushin kana jin haushin sa ko yana jin haushin ka ko na makamantan wannan to wannan yan nafulfulin da muke rage muke dan rasawa su ne suke cike mana farilla idan aka jawo mutum aka farilla sa bata cika ba cewa ake ku duba ku gano a cikin yan nafulfulin sa akwai abin da zai kammala in an samu kai sai a ce zo ka shiga to kun ga su duk da matsayin su amma ga yadda suke Allah ya sa mu kwatanta rayuwa irin tasu ko da ba mu iya yi duka ba to ita ce take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labari yace yaghzu jayshun al-ka'bata wata runduna ta mayaka za su kawo wa ka'aba hari wannan kun ga yaghzu an kawo shi da siga ta mubara'a to amma tana nufin istiqbal ko ko tana nufin abin da ya riga ya faru domin akan kawo mudari'i ana nufin mama ba a kawo siga ta mudari'i amma ana nufin abin da ya riga ya fice kamar labari ake bayarwa shin nan gaba wasu mutane za su kai wa ka'aba hari da niyyar za su rushe ta ko ko abin da ya faru ne lokacin abraha kafin zuwan musulunci lokacin da abraha ya shirya runduna ta mayaka da niyyar zai rushe ka'aba kun san abraha mutanenmu akan karantar da mu ana cewa abraha sarkin habasha ko ba shi ne sarkin habasha ba shi abraha kamar gwamna ne na sarkin habasha ituro shi kasar yaman to a lokacin da yake kasar yaman kun su mutanen habasha ba laraba ba ne baƙaƙe ne 'yan afirka ne su ko mutanen yaman larabawa ne da izo ya mulke su da ƙarfin tsiya shi abraha ɗin sai i fahimci cewa larabawa suna gina suna zuwa wani ɗaki duk shekara suna bauta aka ba shi labarin ɗakin tun da kirista ne shi sai ce to ya yi rantsuwa da wanda ike bautawa sai ya hana laraba zuwa wancan gurin aka ce za ka yi ce zai gina musu wani ɗakin ba dai ɗaki ba ne ƙato zai gina in duwatsu ake takama da su a maka a yaman ma akwai duk zai su daina shan wahala to da i e, shi ne wasu daga cikin laraba don su wulakanta shi bayan ya yi ana kula da ɗakin sai suka je suka tara bayan gida da yawa suka je suka zuzuba a cikin wannan ɗakin da yi e a matsayin na bauta shi ne aka zo a gaya mata kai ce ishe shi ce to sai ya ji ya rushe ka'abar ma a huta to shi ne ɗauko ayarin abin nan ɗinsa sojojinsa da rundunarsa suka yi ka'aba to da suka zo sun zo wani guri da ake cewa da shi muhammad kafin a shiga maka a muhammad din ne sai wannan giwayen da ito da su sai suka yi tumbe suka take a nan gurin suka ƙi gaba kamar yadda ruwayoyi suka nuna idan aka kore giwar ɓangaren maka sai ta durƙusa ke zamanta idan an juyar da ita aka yi wajen yaman sai ta fita a guje haka aka ce har zuwa sanda Allah maɗaukin sarki ya aiko musu da wannan tsuntsaye ko kuma wannan halittu wanda suke ɗauke da duwatsu na wuta kamar yadda ya zo a cikin surat fil har wani da ake cewa da shi umayya ibn salf yake cewa hubisal fil bil mughammar hatta sara ya habu ka annahu ma'furu wannan giwar an tsare ta an hana ta tafiya a gurin da ake cewa da shi mughammar kai ka ce an farke masa ciki ne to anan bil munasaba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka ko a hajjatul wada ne taguwar da ike kanta ya zo daidai wani guri sai ta ki tafiya sai sahabbai suka dinga cewa khala'atul qaswa ko khala'at qaswa da aka faɗa haka manzon Allah karab a kunnansa sai ce ma khala'atul qaswa wa ma ka laha bi khuluq ba ta sake ba ba kuma ɗabi'arta ba ce a yayya wannan taguwar ta ba halinta ba ne abin da ya sa malamai suke kawo wannan magana a nan gurin suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare mutuncin dabba wanda ta yi alkawarin da ba dukkan dabbobi ne suke yi ba amma ga shi an ce da ita ta yi tsayayya annabi ya ce ba ta yi ba ko ba haka ɗabi'arta take ba aka ce mun ba da aulamu in wani mutum ya zo ita mutuncin ɗan uwanka ka tsaya ka ce sam ba haka ba ne ba haka bane kun ga na isha yanzu muke magana lokacin da aka yi mata kage aka ce ta yi zina ko an ganta da wani ba ma aka yi ta yi an ganta da wani sun dawo me suka yi ba a sani ba munafukai suka yi ta yaɗa wannan to har sai zanto daga cikin sahabbai a wanda abin ya shiga zuciyarsa ba bisa sani ba shi ma ya bada labarin abin nana isha ta fito za su je wani guri wajen biyan bukatar ta ita da wata suna cikin tafiya sai wannan tace da ita Allah ya tsine wa wani sai na Aisha ta ce a'udhu billah mutumin kirki bawan Allah irin wannan zaki tsine masa albarka tace baki san abin da ya faɗa ba tace me ya faɗa ai cewa yi da ke ta yi kaito mata labarin kun ga anan mahallin shahid mutum aka tsinewa bayan baya nan amma ta tsaya ta ce kada a ƙara sai jan ido to aka ce idan mutane suka zama haka da mutuncin kowa ya tsira idan ka taimaka ka tsara na mutuncin naka ka tsare idan ka taimaka aka zubar da na mutuncin wata rana wanda ka taimaka ya zubar da na mutuncin shine zai zo ya haɗa kai da wani ya zubar da naka haka rayuwar take to wannan shine malamai suke cewa wannan shin ana nufin wancan abin da ya faru na abraha ko ko wani abu ne wanda zai zo a ƙarshen zamani duk da wasu ruwayoyi sun zo wanda suka zo akan maganar alamun tashin alkiyama cewar watar akwai wanda za su zo su rushe ka'aba su cire ta bulo-bulo a ƙarshen duniya kuma in ma ba wancan ake nufi ba an samu mutanen da suka kawo wa ka'aba hari-hari kashi-kashi daga ciki akwai wasu da ake cewa da su karamita su karamita ɗin nan wasu mutane ne a hajar ciki. yana ɗaya daga cikin garuruwa manyan garuruwa yanzu na saudiya hajar sun taɓa zuwa ka'aba suka kashe duk wanda suka tara ina ɗawafi suka samo jakuna suka ɓalle ƙofar ka'aba suka ɗora raƙumi suka ce a tafi da ita an samo ganima suka yanka suka yanka jakuna da kannuka a cikin ka'abar sannan hajar al-aswad ma suka bantare shi suka ɗora raƙumi suka ce a tafi gida an samo ganima suka ce kuma inda wanda zai yi magana yi su sunan suwa ne ‘ya'yan wane kakanninsu a sama suke inda wani sai biyo su suka wantare hajjar al'asar suka yi tafiyarsu da shi kun ga 'yan duniya ba ta yanzu aka fara samun wannan fa bayan fitowar manzan Allah ne da tsawon lokaci an ce hajjar al'asar kafin su je sun kashe raƙumi ya kai guda ɗari akan hanya kafin su je hajjar duk wanda aka ɗora ba zai tafiya mai nisa ba sai ya mutu amma duk da haka sai sun sauya wani sai da suka kai shi can hajar al'aswar sai da shekara ashirin da biyar a hannunsu ba wanda iya kwato shi so da haka duk yadda mutum zai yi wa addinin musulunci a wannan zamanin sai dai maimaita an yi tsayar da tafi tasa kuma wanda suka yi tsaye sun tafi shi ma ko wanda ya rage yake wa addinin musulunci sharri da tsiya da makirci shi ma ka zai zo ita kuma in mutum yana yi wa addinin musulunci wani abu domin biyan bukatar wasu zai gama wanda ike wannan ba za su gode masa ba ba wanda zai gode masa duk wanda ike ci musulunci ko ike ci musulmi saboda biyan bukatar wasu mutane to wanda kai wannan aikin wallahi ba za su gode maka ba kuma sai sun cutar da kai kuma sai ka zama abin tausayi a rayuwarka shi shine annabi yake ba da wannan labarin sai ce iza kanu bi bai da aminal arzi sai sun samu kansu a wani guri wanda yake fili ne fetal bai da'u ana cewa da ita sahara ita ake cewa da ita baida kamar gurin da ake cewa da ita kare kukanka kenan sai sun zo gurin da yake fili ne fetal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim sai a kiste na farkon su da na ƙarshen su abinda ake cewa da shi khasfu shine ƙasa ta bare mutane su rufta shine khasfu shi kuma masku shine a canja halittar mutum in mutum ne ya zama biri ko ya zama alade ko ya zama jaki ko kuma a mayar da tunaninsa ya zama na jaki an masa masku abinda annabi sallallahu yake cewa mutane su kiyayi dago kansu daga sujjada kafin liman in ba haka ba kuma Allah zai juya halittarsa ta koma ta jakai sai aka ce to wannan zai zama ne majazan ne ko hakika? annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin baiwar da Allah yi masa wa al'umarsa na cewar ba za a yi musu masu ba abinda aka yi wa yahudawa aka mai da su aladu aka mai da su birai to amma mu za a iya mai da mutum jaki gashi mutum sosai amma duk tunaninsa na jaki ne za a iya mai da shi biri tunaninsa da ɗabi'unsa zama na biri banda sata da ɓarna ba abin da ya iya kaga an masa masu ko a mai da shi alade ya zamanto baya kishin kasarsa baya kishin unguwarsu baya kishin garinsu baya kishin yarensa baya kishin addininsa baya kishin komai sai kuɗi kaga ya zama alade alade ma ya fi shi domin za a iya yanka a ci a gurin masu ci amma shi fa sai kallo to shine yake yuksafu bi awwalihim wa akhirin sai ai musu khasfu a sa kasa ta bare ta fada ciki to kun wannan shine zai nuna mana labari ne ake bayarwa domin abraha ba ƙasa ce ta ɓare ba suka fada ciki an aiko musu dai tsairan ababila tarmihin bihi jaratin min sijji tsuntsaye aka turo musu wanda suke ɗauke da duwatsu na wuta wanda suka dinga jajjefa musu kenan nan gaba abin zai faru qalat sai ta ce qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah kaifa yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim yaya za a kisfe na farko da na ƙarshe wafihim aswaquhum a cikinsu akwai 'yan kasuwa su kawai sun ga taron jama'a ne suka ce bari mu je mu ci kasuwa ba su san ma ina za a je ba irin wanda ake cewa 'yan abu yarima a sha kallo ko to ko a sha menene ma 'yan abu yarima dai akwai waɗanda kun san ko a yanzu a ɗabi'ar mutanenmu akwai wanda in ya gaya mutanen banza marasa alƙibla sun kama titi suna wani abu shi ma sai ya bi su ba ɗan cikinsu ba ne ba kuma ya ra'ayinsu ba ya san su amma zai je barin jiyan gani ake yi to waɗannan irin wannan suna ake cewa da su yan abu yarima a shakiɗa sau da aka sai na laisha take cewa to akwai irin waɗannan su kawai sun ga taron mutane ne bari su je su ci kasuwa wa man laysa minhum akwai wanda baya cikin su qala sai manzon Allah yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim haka za a yi musu za a kisfe na farkon su da na ƙarshen su thumma yub'asuna ala niyyatihim sannan sai a tashi kowa akan niyya wannan yayi daidai da innamal a'malu binniya watan Allah yana duban niyyar mutane ne idan ka tarar da mutanen banza suna aikin banza sai ka shiga cikinsu ka zauna to aka tashi aiko bala'i sai ya hada da kai in ya so an je lahira sai a ware in an je lahira sai a ware idan zuciyarka mai kyau ce shikenan in ba mai kyau ba ce shikenan sai a tafi an ce kamar mutum ne ya zo gidan giya ko ya je wani guri da ake wani taro sai a kawo giya maimakon ya bar munkari tun da ba zai iya hanawa ba ya bar gurin sai shi ma kawo masa mirinda nan kuma ga suna ta bulbula giya suna sha to Allah ya turo da bala'i sai ya game su kamar yadda wasu ruwaye suka nuna idan mutumin kirki ya shiga cikin mutanen banza kamar yana ƙara musu yawa ne yana ƙara musu ƙwarin gwiwa to aka ce in aka turo azaba mala'ikun da suka kawo azabar ba za su saukar da ita ba sai su koma gurin Allah su ce ya Allah ko wani mutumin kirki kwaya ɗaya a cikin su ai abin da aka ce ayi sai ce ku fara ta kansa zai zaunar da shi kamar yadda in mutum ba mutumin kirki bane ya zo gurin mutanen kirki ya zauna in an aiko rahama idan mala'ikun suka zo suka gan shi sai su koma sai Allah akwai wane ba dan cikin su bane sai Allah ya ce ku fara ta kansa mutane ne wanda duk wanda ya zauna da su sai ya ci moriyarsu shine misalin da manzon Allah imana na aboki na kirki da abokin da ba na kirki ba aka kwatanta aboki na kirki da mai sai da turare abokin da ba na kirki ba aka mayar da shi da mai zuga aka mayar da shi daidai da zigazigi na wuta wancan ko ka ji kauri ko tartsatsi ya huda maka kaya ko ko kai kauri kai kanka ko kayan ka san guguje wancan ko ya baka kyauta ko ka siya ko ka ji kanshi dole akwai riba to haka zama da mutanen kirki yake to sai na Aisha take cewa wannan haka za a yi musu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka za a yi musu a kisfe na farko a kisfe na ƙarshe to kun ga kenan wannan hadisin yayi mutabaka da hadisin farko innamal a'malu binniyat kenan Allah ina duban zukatan mutane ina duban su dan haka duk yadda za ka yi ka samu kanka a cikin mutanen kirki kada ka yadda ka samu kanka a cikin mutanen da ba na kirki ba saboda kada ka fada cikin musibar da za su fada cikinta وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استمترتم فامتروا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرويت لك أنا عائشة الله يكاري جاء قريت تتشي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتشي لا هجرة بعد الفتح ba a yin hijira bayan fatahu makka ba hijira aka hana ga baki daya ba babu hijira daga maka zuwa wani gari bayan an bude maka abinda ake so a nuna mana a nan gurin maka da daru kufur ce ba gidan musulunci ba ce saboda haka in an matsanta maka maka sai ka tafi ina sai koma madina ko kuma ka tafi wata ƙasar tunda an ce inna ardi wasi'a ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا in dai aka matsanta maka saboda addininka a nan to ban gurin dan gusa sai Allah ya yalwata maka a wani gurin sai ya baka dama ka je kai abin da kake so na addininka ba tare da tsangwama ba kenan yanzu mutumin da ike maka ba zai ce na yi hijira daga maka ba sai dai ce na canja gari na canja guri amma ba zai ce ya yi hijira ba walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi yana nan kuma ana yin la'akari da niyyar mutum to tunda maka ta zama daru islam wata irin hijira ce ta rage a maka shine ƙauracewa abin da Allah baya so zuwa abin da Allah yake so shi ma hijira ne yin abin da Allah yake so ka bar abinda Allah baya so shi ma wannan sunansa hijira aka ce wa idastum firtum idan aka zaburar da ku aka ce ku fito don a tafi ɗaukaka addinin Allah famfiru to ku fito to wannan a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suke cewa idan akwai guraren da jihadi yake zama dole ko kana so ko ba ka so sai ka fita aka ce idan akwai jagora na musulmi wani khalifa ko wani shugaba na musulunci sai ce a fito a tafi jihadi to in ka ƙi fitowa ka yi sabo kun ji ɗaya wanda ya zama dole idan wasu mutane suka afko garin musulmi suna ta kashe mutane to a wannan lokacin an ce har yara har mata har tsofaffi inda za su iya ɗaukan wani abu ko da mutum ya kan sonansa ne dinga wurgo wani abin ya kamata yi shi ma a nan gurin jihadi ya zama wajibi a lokacin da aka haɗu aka yi sahu to ko ba yi niyyar yi ba in dai za a kaure to ba da maka gudu in ka gudu kuma ka fada cikin fushin ubangiji wa may yuwallihim yawma duk dubrahu illa mutaharrikan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah a wannan lokacin mutum ya koma da fushin ubangiji to nan gurin suna ba da kafa dalilin shi akan wujubu ta'ati walil amr wajabcin biyayya ga shugaba in yi umarni da abin da yake daidai in yi umarni da abin da yake sako ne ga Allah maɗaukakin sarki a nan gurin ba za a bi shi ba ba kuma za a yi masa biyayya ba domin an ce la fa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu wani mutum da za a yi masa biyayya a saba wa Allah Allah kadai shi ake yi wa biyayya akan abin da ice ba tare da ka duba me dalili ba me yasa me hikima kawai abin da ake so kai imtisali ka aiwatar da abin da aka ce ka aiwatar to wannan shi ma mahallin shahid a cikin wannan hadisin walakin jihadun waniya in kai zaman ka a nan Kano kana ci gaba da ibadarka kana yin abin da Allah yake so kuma kana son ka yi daidai kuma duk abin da addinin musulunci yake so ai kana son ka yi to Allah maɗaukacin sarki zai kai ka matsayin wanda suka aikata wannan abin a aikace amma yanzu wani mutum kawai tattara kayansa daga nan fage ya ce zai yi hijira sai ka ce masa ya yi hijira lugatan amma ba shar'an ba don ina jin anan ai ba wanda zai ce zai yi wani abu na addini ya hana shi to ina za ka je kuma aka ce sai dai ka ce nan gurin kamatsu kana son ka je ka dan sha iska a wani guri nan gurin kasuwa ta tsaya kana son ka canja guri domin kasuwa ta ƙara buɗewa amma maganar cewar na yi hijira sai dai hijira a yare amma hijira shar'an shine gurin da aka hana ka ka bauta wa ubangiji aka hana ka ka yi addini kamar yadda Allah yake so sai ka ce bari ban gurin ka yi hijira ko kuma gurin da saɓo'i yawa ba za ka iya hanawa ba ba za ka iya yin komai ba aka ce sai ka bar gurin a nan gurin sai a ce ka yi hijira ka kauracewa abin da Allah baya so ka tafi zuwa abin da Allah yake so wani abi Abdullahi. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شرفوكم في الأجر رواه مسلم wani abi abdullahi an ruwaito daga abu abdullahi shine jabiru ɗan abdullahi al'ansari al-khazraji al-aslami shi jabiru ɗan abdullahi yana ɗaya daga cikin mutanen da suka musulunta tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayyo hijira daga maka ya dawo madina mutumin madina ne kuma ina cikin khazraj kun san madina laraba kashi biyu ne akwai aus akwai khazraj wanda duk rigima ce a tsakaninsu da musulunci ne zai haɗe kansu ga baki ɗaya suka zama abu ɗaya to shi jabir ɗan abdullahi tun yana ɗan ƙarami lokacin da za a yi bai'atun ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati wannan bai'ar da aka yi mutanen da suka taho daga madina suka yi wa manzon Allah alƙawari za su taimaki addinin musulunci kuma duk wanda aka matsanta daga maka in ya gudo za su riƙe shi ya zama ɗan uwansu za su ba da jininsu za su ba da lokacinsu za su ba da dukiyarsu za su ba da duk abin da suka mallaka domin taimakawa addinin musulunci wannan alkawarin yana ɗaya daga cikin mutanen da aka zo da su yana kankane aka halicci wannan bai a tare da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Jabir ɗan Abdullahi yake cewa na je yaƙi ɗai ɗai ɗai har guda goma sha tara Ya kuna guda biyu ne kawai ban je ba yace ban je Uhud ba ban je Badar ba shi ma kuma abin da ya hana ni zuwa Uhud ya hana ni zuwa Badar karancin shekaru na ne babana ya hana ni yace ba zan fita ba kun san a wancan lokacin in za a zo yaki akan akwai abin da ake cewa da shi ardu in aka zo aka yi sahu sai manzo Allah ya bi sahun ya duba wane ya tantanta ije eh wanda bai tantance sai malam fito sai ya tara ku sai ce ku tafi gida to akwai yaran da suka ce a yakin badar suka zo suka ce za su je aka ce ba za su je ba suka dinga ɗage sai mutum ya tsaya kan ɗan yatsun sai ce tsawona ya kai domin su je ba kyale su ba sai a yakin uhud sannan wasu sun isa za a je to shi yana daga ciki wanda daga bayan nan da yake ya je yaƙi ɗaiɗaiɗai har guda goma sha tara yaƙi biyu ne ban je ba ita amma bayan an kashe babana a yaƙin uhudu babu wani guri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wanda ban taka ba in dai an fita ne domin kai addinin musulunci ko taimaka addinin musulunci ko kare addinin musulunci da ni aka je kuma ina ɗaya daga cikin sahabban da ake cewa da su al-muksirun suna daga cikin sahabban da aka ruwaita hadisai masu yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurin su shi kadai an ruwaita hadisi guda 1540 hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu a madina a shekara ta saba'in da hudu na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine jabir dan abdullahi to shine yake wannan ya ruwaito wannan hadisin yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin a wani yaki watan a wajen malaman sira akwai sariya akwai gazuwa in an ce sariya in aka haɗa mutum biyar mutum hudu aka ce ku je guri kaza ku gano me yake faruwa ana cewa shi sariya ita kuma gazuwa akan haɗa mutane kamar ashirin da biyar talatin abin da sama a ce ku tafi guri kaza ga abokan gabatan idan an je an yi yakin ko ba a yakin ba sunansa gazuwa to shi da yake cewa mun fita irin waɗannan yaƙe-yaƙen tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kun ga nan me yace kunna ma'an nabiyyi tare da manzon Allah in kana shugaba duk wani abin kirki da al'umma take yi ko zaka ce ayi ayi tare da kai kada ka fito ka leƙo ta taga ka ce a share kwatar can a fito a aikin gayya sai ka mai da ƙofa ka rufe sai an gama sai ka fito ka ce amma kun yi aiki in dai akwai wani abin alheri da za a yi ko cewa kai ku zo a yi taron aikin gayya a tsaftace masallacin nan in kana liman a ganka a gaba sai a yi tare da ku wannan zai sa mutane su ji karfin jiki amma ka zo ka ce to a ci gaba da aiki a ala saka da alheri shi kai tafiyar ka to da abin da ake so duk lokacin da za a yi wani aikin kirki in dai shugaba ice a yi to ya zama shine akan gaba shi sa za ku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce su yi ba wani wanda yake tunani da an ce ai kai aikatawa suke domin sun san manzon Allah in dai ina nan da shi za a yi abu ku duba kandak ginin masallaci ma da aka yi na Madina mazala da shi aka yi ita yadda muke ɗaukan bulo haka mazala yake ɗaukan bulo yadda muke ɗaukan ƙasa haka manzo Allah yake ɗaukan ƙasa da aka zo khandak ana kewaye madina da rami domin kada abokan gaba su zo aka ce da shi ake yi har suke Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil ansara wal muhajirin ko ko wannan waka dai da suka dinga yi ya Allah rayuwa ba wata daɗi a cikin ta babu wata rayuwa mai daɗi in ba rayuwar lahira ba Allah ka ji kan mutanen maka ka ji kan mutanen madina muhajiruna da ansaru ana yi ana wannan abin har sai lokacin da annabi yana can yana haƙan nasa tun da raba akai da wane da wane ku an ga inda aka ɗeba muku da wane da wane ga inda aka ɗeba muku domin abin ya fi sauri in an tarar da dutse ya ƙi fasuwa babu nakiyar da za a saka a fasa dutsen babu wani gurneti sannan babu wani inji da za a sa a fasa dutsen kun sai yanzu alhamdulillah zamani ya zo sai ka je kasar da take da dutse an daina sawa dutse wani gurneti domin a fasa shi wani abu ne kawai mai hanci ake ɗorawa za ka je yana kakakakaka haka zai dinga da dutsen za ka ga dutse unguwa guda amma gutsutsu ne shi an kwashe to an sami irin wannan dutsen sai a zo a gaya manzo Allah mun tarar da dutse a can gurin ba zai fasu ba sai ce mu je in an je sai karba abin ya ce bismillah in ya kabbara ida ke sai tarwatsi sannan sai ya mika musu sai ce ku ci gaba to wannan yana daga cikin mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya bashi karfi kuma ko a wajen yaƙi in ana yaƙi kun ga yanzu mun ana yaƙi ai ko komanda ne kai na yan sanda ko na soja ko na waye ai labewa kake yi ka tura mutanenka kana busa usur ko ba haka ake yi ba to shi manzo Allah sallallahu alaihi a wajen yaƙi an ce duk wanda bai isa ba karansa bai kai sulle ba ba zai iya tsaya bayan manzon Allah ba suka ce mun san kanmu duk lokacin da kuka ga wani mutum ya tsaya bayan manzon Allah a wajen yaƙi ko hagunsa ko damansa ya kai jari suka ce in bala'i ya bala'i bayansa muke buya kuma shi ake nema kowa shi yake nema amma zai ce anan nabiyu la kazib anabnu abdul muttalib ni ne annabi ba karya ba ni ne dan abdul muttalib wanda yake nema na gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake so da duk yakin da za a yi manzon Allah ta yake shine akan gaba sai a yakin Uhud a yakin Badar kun ga yakin Badar sayyidina Abubakar shine izo da wasu manyan sahabbai suka ce ya rasulullah yakin nan kai hakuri dan Allah ba sai an yi da kai ba yace a suka ce mu so muke ka zauna a nan mu mu je ayi kaga ba mu da yawa mutanen sun fi mu yawa kuma ƴan uwanmu suna nan a Madina ba san za a yi yakin nan ba idan an kashe mu ga da nan saraka ku ku tafi rago ƴan a ci gaba da aikin addini in kuma Allah ya sa mun yi nasara sai da suka rarashe shi da kyar sannan ya zauna sai na bakar yana kusa da shi ya daga hannunsa yana Allah waɗannan ƴan tsirarin mutanen in ka bari aka kashe su ba za a ƙara bauta maka ba kai mun alkawari ka ce zaka ba nasara ka taimake ni ya daga hannunsa ana garo fanin hammatarsa hamma ya funsa ya faɗi sai na bakar ike cewa ka daina ya amsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a yakin Uhudu kuma shine akan gaba lokacin da ice ina ganin mu zauna Madina ba sai an fita ba matasa suka zo suka ce ya Rasulullah ba mu je yakin Badar ba an yi abin da aka yi a can muna son mu ma mu je domin mu ma mu bawa addini namu gudunmawar suka matsanta annabi sai ya shiga gida kawai sai ya fito ya ci damara sai suka ce kai muna gafa matsanta masa mukai ya rasulullah mun janye sai ce yi kuma ba a haka ba ma gaba mai baya annabi in yayi damara in ya fito sai an fafata saboda haka sai ku zo mu tafi saboda haka shine akan gaba kuma kun ga abin da aka yi masa a yakin Uhudu da a boye ike fa da ba za a yi masa ba sai dai a yi wasu to haka ake sanya ya zamanto shugaba duk inda yake zamanto shine kan gaba in ka ce i to mutanen ka su ganka a gaba in ka ce a taho a yi abin kirki su ganka a gaba in wata sadaka ce ake yi a matsayinka na shugaba kai abin da za ka iya bayarwa naira goma ka ba da naira goma ba ruwanka da wanda zai ce ya ba da kaɗan ya ba da yawa amma kada ka ce a bayar kai kai shiru duk abin kirki in ka faɗa abin da ake so ka zamanto kai ne akan gaba shi ne abin da ake son a nuna mana kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin a wajen wani yaƙi faƙala sai manzon Allah yake kun san akan zauna ko an yi tafiya za a huta ko an je wani masauki in an je masauki an gaji ko an haɗu saboda wata munasaba ba gulma ake yi ba ba yi da mutane ake ba ba aibata mutane ake ba abinda ake so a zaburar da mutane abinda zai sa su zama mutanen kirki inda wani abu da ake son a dora su akai sai a dora su akai sai manzo Allah ce inna bil madinati la rijalan a madina wallahi akwai wasu mutane sirtum masiran babu wata tafiya da za ku yi wala qata'tum wadiyan babu wani wadi da za ku yanke laraba sukan yi amfani da qat'u ba yanka na hakika suke nufi ba zaka ce qata'tul masafa kana nufin na ci mulabalai na yi tafiya mai nisa to babu wani wadi wani kwararo ko wata gangara da za ku shige illa kanu ma'akum fate suna tare da ku a zuciyarsu suna jin cewar ina ma muna tare da ƴan uwanmu habasahumul marab amma rashin lafiya sai ta hana su zuwa da lafiyar su kalau su ne akan gaba wa fi riwayatin illa sharakukum fil ajri a wata riwayar aka ce face sun yi tarayya da ku a cikin lada wannan ina nuna Allah maɗaukacin sarki yakan ba wa mutum lada sakamakon niyyarsa kuma Allah ikan ba mutum lada sakamakon wani aiki da ike yi na alheri sai wani dalili ya sa ikasa <clears throat> aka ce ka saba zuwa sallar asuba a jam'i baka makara baka fashi wata rana sai ka gaji sai bacci ya ɗauke ka baka tashi ba sai karfe bakwai da rabi in ka tashi za ka yi sallar asuba ƙaba'i za ka yi ko a da'i eh karfe bakwai da rabi rana ta da kigoshinka aka ce a da'i za ka yi ba ƙaba'i ba sau da ba kai ka ɗora kanka ba wannan ya faru a zamanin manzan Allah sama ya sa Bilal sun gaji da tafiya sai ce Bilal ka duba mana alfijir ya to ka tashe mu kai shine abin da ake sa da shi sacrifice at Zaiya. kai ka haƙura don ƴan uwanka su huta aka zaɓi bilal shi kaɗai aka ce bilal kai kakkai bacci kalle mana hanya in alfijir yake to ka tashe mu dan kada i bacci sai ginda ya raƙuminsa ya kai kai tashi haka kudu da arewa sai ya zauna ijin gina a jikin raƙumin yana kallon gabas yana jiran alfijir yake to kawai sai bacci ya ɗauke shi annabi ya bacci sahabbai suka yi bacci ba su tashi ba sai zafin rana ne idake su suka tashi firgigit sai annabi ya zo ya yi wa bilal haka ita ya haka sai ta ya rasula wallahi wanda ya ɗauke na karan shi ya ɗauke na sai manzo Allah sun suna yake cewa to a tashi ai sallah aka yi alwala aka kuma yi sallar asuba a lokacin ta kamar yadda take a lokacinta ta yace duk mutumin da ya samu kansa irin wannan yanayin ko bacci ko mantuwa da ya tuna to zai yi sallar ne a yadda take Allah kuma zai bashi ladansa cikakke to in ka saba kana wani aikin alheri misalin a ce kana yin azumin litinin alhamis kana yin azumin kwana uku duk kowane wata sha uku sha hudu sha biyar sai ulsa ka kama ka kadena daina to duk ranar litinin in ta zo sai a rubuta maka ladan azumi duk ranar alhamis in ta zo sai a rubuta maka ladan azumi ba dan koi ba saboda ka saba kana yi lalura ce ta hana ka ka saba kana da wani wuridi na alkur'ani ko suna nafilfili da kake yi sai zama ta wani dalili yasa baka iya yi ba to Allah zai baka ladanka shine abin da ake nufi da wannan maganar wacce ta zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari annabi yana cewa idan mutum ya yi rashin lafiya ko i tafiya bai samu damar yin ayyukan ibada da ike ba kutiba lahu ma kana amalu muqiman sahihan za a rubuta masa ladan wancan aikin halin yana zaman gida a halin kuma lafiyarsa kalo ba za a rage masa komai ba rawahu muslim ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا habasahumul uzru wannan hadisin shi ma yana cikin yana cikin bukhari to wancan dai hadisin ne shine aka same shi ta wata hanya shine warawahu al-bukhari imam al-bukhari ya sake ruwaito wannan hadisin tunda wancan na farko ruwayar muslim ce an anas radiyallahu anhu daga anas anas dan malik yana ɗaya daga cikin ƴaƴa na madina wanda bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babarsa ta ɗauko shi ta kawo manzon Allah shi ta ce ga shi don na kawo shi ya dinga maka hidima shi ne ɗan aikin manzan Allah annabi ko biyan bukata zai tafi tunda ba su da ban ɗakuna a gidajensu in mutum zai tafi wata biyan bukata jeji ake tafiya sai ya kirawo ana sai ya ba shi buta ya rike masa buta ya rike masa ɗan mashi su tafi in an je in gurin fili ne sai a kafe mashin sai a samu wani yanki ko mayafi sai a rufa sai mutum ya buya bayan sai biya bukatar ya rike takalman manzon Allah ya rike abin nan sandansa sannan kuma ya rike masa butarsa idan annabi ya hau kan raƙumi shine ike masa zagi ya rike akalan raƙumin yana tafiya tare da manzon Allah kaga wannan ai fahu sharafan daraja ta isa a ce ga ka kuna tafiya in an ga manzon Allah sai an gano ka ka ne manzon Allah hidima yanzu ko yan duniya kake wa hidima za ga mutum yana ta ai ne ni ne PA ni ne SA ni ne wane ne iyakar ta kenan kuma babu wani abu nan in ba ka kyautu niyan ka ba ko kai wa Allah aiki kai wa addinin Allah aiki ba ka da lada ba ka da komai amma ya zama to takalman manzon Allah kake diba kana ɗiban kana ɗaukan butarsa ya yi wa manzan Allah hidima shekara goma sha biyar aka ce tun da ike manzan Allah bai taɓa cewa da shi bari ba bai taɓa cewa da shi mai isa ka yi kaza ba aka ce to wa za a yi wa jinjina biyayyarsa ko haƙurin manzan Allah ba wanda zai zauna kai wani mutum hidima shekara goma sha biyar ba ka taɓa ɓata masa ba Wani yana nuna haƙurin manzan Allah sannan kuma ina nuna ɗa'asta da kaffa kaffansa akwai lokacin da annabi ya taɓa aikensa tun da yaro ne kawai sai tar da yara ana ta langa sai ya shiga ciki ana ta yi annabi ya gaji da jira sai biyo sawu yana zuwa ya kama kunnen sai ce na aiken da ne maka ice mantawa ne ce to maza ka ta in kai ne fa haka ake son mutum ya zama to ina da haƙuri yana da juriya to anas dan malik saboda hidimar da manzan yawa manzan Allah annabi ya masa wata addu'a yace Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu Allah ka sa ya jima a duniya ka bashi kuɗi da yawan 'ya'ya. wannan addu'ar mu a ta za a ji ba ta da girma amma addu'a ce mai maiko in Allah ya baka yawan 'ya'ya baka da kuɗi zaka sha wahala ko ba haka bane in kuma ya baka yawan kuɗi baka jima a duniya baka more kuɗin ka ba shine ka sha wahala kawai sai aka ce Allahumma aqil umrahu ka tsawaita rayuwarsa sai da tsakanin ɗa da jika sai da ya binne guda ɗari da hamsin kafin ya bar duniya sannan ko ba shi da wata bukata duk yawan 'ya'yan nasa da jikokinsa ina da yadda zai yi da su sakamakon addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa a nan malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi ya bar duniya baya to duk waɗanda suka ɗauki gadon manzon Allah shine ilimi duk wanda ya musu hidima zai samu watan albarka iyayenmu suna gaya mana da idan ana cewa duk matar da take zuba miya da yawa in za ta ba malami abinci ɗanta zai yi karatu saboda saboda me saboda albarka ake nema amma yanzu da yake an zama wani iri ka, in ma ka fiye kawo bayanin hidimar da za a yi wa malamai sai ce kaji suna gina kansu ne amma dai ko babu komai an ce duk mutumin da ike hidimtawa masu hidimtawa addinin musulunci sai ya yi albarka kuma sai bayansa ita ma ta yi albarka yanzu kuna ganin mafi yawanci za a ga mutum ya yi dukiya ya yi kuɗi ya yi mulki amma da ya mutu an manta da shi amma akwai masu kuɗin da suna nan yanzu sun mutu har yanzu ba a manta da su duk sanda aka yi magana za ce alhaji ne saboda akwai abubuwan da suka yi na kirki amma kai ba abin da kai gani kake ma kamar wayo za a yi maka aka zo a yi fentin masallaci sai ka ce gari ba ciniki abubuwa duk a tsaye suke ka babbata rai ka ne fuska in an zo biki za a yi nariya ka fito da kuɗi ka bayar wasu mutane sun ce makarantar islamiyya ce a taimaka sun fiye matsala mutanen nan wallahi ba su san halin da ake ciki ba ka je ustazi ne bai san halin da ake ciki ba saboda Allah fa ai ba ma adalci ba kai da kana cikin jin daɗi ka cewa mutane ba san halin da ake ciki ba wanda ke cikin wahala ai shi san halin da ake ciki to Anas dan Malik manzon Allah ya masa addu'a kuma yayi albarka a rayuwarsa sosai ike cewa raja'ana min ghazwati tabuk mun dawo daga yakin tabuka wannan yakin da aka yi ta kawo tatsuniyoyi a kansa tabuk yanzu gari ne daga cikin garuruwan saudiya jiha ce mai zaman kanta ana tare ta tabuk to tsakanin da madina a wancan lokacin tafiya tana da tsawo tun da tafiyar kafa ce saboda ita tabuka ta yi iyaka da siriya kuma siriya daga maka zuwa siriya tafiyar kafa kwana talatin ake yi dawowa kwana talatin daga maka daga madina an rage tun da daga maka zuwa madina wasu suna yin a kwana hudu wasu na yin ta har kwana takwas ma suna yi wasu suna yin ta a kwana uku yanzu ne ake yin ta awa uku da rabi in mota alhazai ce kai awa bakwai to wannan garin ya yi iyaka da siriya tunda siriya a wancan lokacin rum ce tana ƙarƙashin mulki na ƙasar rum in ka je tabuka kamar ka je rum ake gani to wannan yakin an yi shi lokacin ana tsananin masifa ga fari ga rashin abinci ga rashin kuɗi ga tsananin rana to an je wannan yakin an dawo a kan hanya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna aqwaman khalfana wasu mutane suna nan mun bar a bayan mu bil madinati a madina ma salakna shi'iban babu wani lungu ko sako da zamu shiga wala wadiyan ko wani wadi wani kwari kenan illa wa hum ma'ana fati suna tare da mu habasahumul uzuru uzuri ne ya hana su zuwa wannan yaki to aka ce idan ya zamanto mutane ana yin wani aikin alheri tare da su sai aka ce ku zo mu tafi guri kaza da aka je gurin wanda ake aka saba ana yin aikin alherin da su sai ba samu damar zuwa ba saboda rashin lafiya ko wani uzuri da aka dora musu to an je duk abin da aka samu a can in lada ne suna da nasu ladan in ma wata ganima ce ta yaƙi aka samu suna da nasu kasan a ciki shi sa da yawa daga cikin sabai za ku an je yaƙi ganimar da aka samu an samu sai a raba da wanda suke zaune a gida ba don komai saboda su ma an ɗora musu wani nauyi ne an sa su kula da wani abin don haka za su yi tarayya da mutane a cikin abin da aka samu don haka wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa duk mutumin da ita fi wani aiki dan ɗaukaka addinin Allah Allah zai bashi lada duk mutumin da kuma ike taimakawa masu taimakawa addinin Allah da shawara ko da tunani ko da lokaci ko da fuskar sama in yana da wata kima cikin al'umma ko da aljihunsa Allah madaukin sarki zai bashi lada irin ladan wanda suke wancan aikin wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah Umar. umar duka ɗaya wanne ne wannan ne wannan fa Bye-bye.